manoma da makiyayan Nijar albishirinku. Shin ko kun san masara ba abincin mutane ba ne kawai? Ciyawa ce mai kyau ga dabbobin ku. masarar dai da ake baiwa dabbobi tana badawa sosai inda tana bada har kusan ton 40 a cikin gandu ko hektar tana fitowa da wuri kuma tana bada takin zamani mai kyau ana shifka ta ne tsakanin watan shidda da watan bakwai ko kuma duka shekara musamman ma akwai ruwa wurin sata ku nisantar da ramon sannan bayan kwana talatin na farko ku dawo ku nome wurin bayan kwana 75 ko 80 a lokacin da ta fara fitowa amma bata kosa ba to lokaci ne mai kyau da ya kamata a fidda ta kuna iya bayar da ita a ɗanyarta kuma kuna iya sarrafa ta musamman ma a busassa haka zalika kuna iya shanya ta musamman ma a lokacin rani dabbobinku za su samu ƙarhi za su yi nama sosai kuma su fada madara masara abincin dabbobi tsanwa ne da aka so a duk faɗin shekara tare da idan mu yi noma a cikin ilimi domin ciyar da dabbobinmu. Idan kuna neman duk wani ƙarin bayani sai ku kira Garbal a 777 inda za a cire muku dala uku ne kacal.